'yan ƙasa dai ba sa cikin wani zaman zulumi tunda in ka gani duka abubuwan da aka tura ma an tura ma 'yan siyasa ne can tsakanin su ne suke yi kuma a wannan lokaci da muke ciki kasan lokacin siyasa ne za a yi zaɓe abin nan nan da kwana 20 haka ko 19 haka November 6 za a yi zaɓe na midterm don lokacin na yanzu kowa yana nema na ga rahotanni biya da suke cewa wasu abubuwa ma da aka tura su ba a tura su ba ta ga kamfanin post office kenan an tura an tura su ne ta ga kamar wani ya kai sakon ko wani abu haka za duka dai siyasa ce yan kasa babu wanda aka ce dai an kai ma wani wanda dai kamar zaman kanshi yake duka yan siyasa ne tsakanin su suke yi duka kuma cikin an dauka cikin siyasa ne tsakanin su kowa yana nema ya sha hama ko wancan tashin kaji don saboda wajen zaɓe ya yi samun mutane. To wannan al'amari na ta ta da hankula eh, kamar yadda mutane a kasashe masu tasowa da sauran kasashen mu ke kallon al'amarin shin ma'ana kenan dai wannan bai ta da hankalin uh, sauran jama'an amurka ba to kamar su 'yan siyasa su 'yan siyasa waɗanda suka ɗauki abun kamar siyasa ce hankalinsu ba zai tashi ba tunda dukansu ai ba wanda ka ji aka ce ya tashi duka abin da aka tura babu wanda ba mutum ya tashi dukan shi kowane an samu an tsaida shi Ah, so amma an gari in kamar kana kana yalla cikin anguwa guda da wasu na ɗan siyasa irin wannan yalla ko ka yi ɗarɗar da shi ko wani abu ko ma'aikata waɗanda suke ma'aikatansu. sun yi tun da su abun kan ya kai ga su manyan <laughs> sai ya kai gare su tukuna. To amma idan da a ƙasashe masu tasowa ne wannan abu zai ba da mamaki ba. To amma a nan kamar Amurka inda ko ina za ka ga akwai akwatunan talabijin ko akwatunan ɗaukan hoto na duk wani motsi da ke faruwa. Kana ganin wannan wani abu ne da za a iya gano waɗanda suka kitsa wannan al'amari? Eh, inda aka sa in aka sa aka yi niyya aka yi da gaskiya ana neman waɗanda za su gano abin ya za su iya ganowa za su iya aiki a gano amma kamar yadda na gaya ma siyasa ce kasan ita harkar siyasa ko ga gaskiya nan ana gani sai ka ga an shura ta an kiyar za ta zama gaskiya ya zamanto yanzu za mu sa musu ido mu gani su 'yan siyasan tsakanin su in sun yarda a yi haske bisa abin al'amarin. To amma kaddara kaman da a ce kunshin bama-baman sun tarwatse har sun shafi kamar mutane kusan tara da aka lissafa <laughs> kana ganin ya kasar Amurka za ta kasance a yanzu? A lokacin nan zai ba da tsoro sosai tunda kasan na farko na wurin in abu ya faru za a nemi a sha hama ko musulmai ko kuma irin wanda a yanzu siyasar da ake ciki kasan an ɗauka na mun taɓa hira da kai ina ce maka amurka ta rabu yanzu akwai bambanci sosai a nan ana bibi mutanen da suke goyon bayan shugaba yanzu irin nasarun nan ne wa'anda suke son tura nasaranci kawai ya haɓaka bisa garan duka wani abubuwa kenan yanzu za a yi bibi kama irin wannan abin ne zai dawo irin wanda nasaru suke nema su